Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da juma'a da fatan an yi sallar juma'a lafiya. So kamar dai kowane lokaci a wannan satin yana tafi da tsarabar juma'a ta wannan satin wanda lalle zan yi magana mai mutukan muhimmanci dangane da mu na arewacin Najeriya wanda suke cikin trading da wanda suke kokarin su shiga. To, da farko abin da nake so in yi magana akai shine na daɗe ina ambata wannan abin cewa diya da kake tunani diya da kake gani a social media trading ba haka yake ba diya da ake kokarin a nuna ma cewa abu ne mai sauki ba haka yake ba sannan kai da kake kokarin shigowa trading kake bigina ka sani shi trading ba wai ɗaukar kwamfuta ba ne ka tafi gidan abinci wato restaurant ka zauna ka ɗauki waya ka ajiye wasu yan dalolin ka a gefe ka yi snapping kana cin abinci kana trading kana chilling kana wannan ba shine trading ba it's not that it's not that easy ba haka trading yake da wannan saukin ba bayan ko wanda yake irin wannan ya zama real ne ba abu bane mai sauki ba kuma yau ya zo ba ba yau ya fara ba sannan kai da kake so kai trading da yawa mutane wasu na complain okay, ya za mu samu mentor da zai koya mana ya za mu samu mentor a mu mun je mun fada hannun wani shi bai iya ba shi ma amma kuma mun biya shi kuɗi baya kula mun daga ranar ya daina kaza kaza so duka cire wannan a days abu ne mai wahala ka gane wane ne ya kamata ka je ka bi domin ya zama shi ne zai gadin ɗinka to maimakon wannan sauki da ɗaya daga cikin amfani na trading shine yana da abubuwa da suke free misali in ka shiga youtube dina gashi nan kai sacin ka shiga ko ka duba bio dina ko gashi nan ka je ka duba za ka ga akwai videos na basic knowledge suna nan da yarenka na hausa kai da muke jin hausa at least ka bata kanka lokaci ka san basic din ka samu basic ilimin akan shi kansa abin ta yadda in ka tafi neman ilimin ma sa ko kwarewarsa akan a wajen wani zaka gane cewa eh wannan kai da shi ma maybe ka mafi shi gane wani sannan muna da bukatar mu koyi how to na ce how to shine mu koyi yadda ake iya sacin how to kaza how to kaza how to kaza babu wani ilimi boyayye a duniya nan yanzu in ka je ka duba youtube ka duba kaza kai sacin za ka same shi tangod yanzu gashi nan da hausa ana yi akwai channel channel channel channel da na sani na hausa da suke koyar da wannan abubuwan wanda da yawa na san suna matuƙar ƙoƙari kuma suna ba da abin da ya kamata ka ba kanka wannan lokacin aiki ne da sai ka yi wa kanka wannan lokacin sai ka yi wa kanka sai ka dage matuƙa tukuru duk abin da za a yi shi da gaske so ana wani yanayi mutanenmu ana ta kokarin a koma saboda wannan ita ce hanya mafita a yanayi da ake ciki na najeriya to in za ka yi abu kai da gaske in ka tashi za ka fara wannan trader din yi shi da gaske in na ce da gaske shine in kana da hali ka nemo kanka waya mai kyau in kana da hali ka nemo kanka kwamfuta ko da ba mai tsada sosai ba ce ka zo ka yi abin da gaske ka duba ka nemi basic wanda suke da intermediate knowledge ma da yawa ga sunan akwai models model models da ni alone a youtube ina na san na koyar da su da yawa wanda in ka je kai su za free na san waɗanda ba su san da ban san su ba gani ba suna amfani da su kuma suna samun dan alherin su saboda al'amarin ya je yanzu ya zama wani iri ya je ya zama wani iri yanzu daga an motsa an motsa an motsa an motsa kawai sai a buɗe academy na taɓa yin bidiyo akan wannan abun cewa shine meye dalilin da ya sa academic suna yin yawa a duniya ba iya arewacin najeriya ba amma su samun traders din masu nasara kullum ƙara ƙasa yake it's because of dalili guda biyu akwai laifin su masu academy din wato mu kenan akwai kuma laifin su wanda suke koyi trading din wasu mentis din masu zuwa su koya su ba za su yi aikin da ya dace su koya ba mu kuma ba kowa ke iya tsayawa ya mai da hankali ya ganar da kai inda ya kamata ka dosa ba koyarwa ko selling ko is part of business da zaka yi wa kanka create wani stream of income amma kai da kake bukatar ka gayyato wasu su taya ka cin abinci ka ba bari tukunyar taka ta gama da huwa ka sauke abincin kafin kai gayyatar so tun in zaki da zaka baka kaurace wannan ka guje wannan abubuwan shine ilimi yana nan kyauta kyauta gashi nan a yanar gizo mai sauraro na kai da kake kallo na da Hausa nake bayani kai da kake bayani na Hausa na gaya ma YouTube ina a nan in ka zaka koyi basic zaka koyi intermediate abubuwa da yawa ga nan da hausa da bidiyo da koyarwa da yadda za yi kaza da hautu kaza hautu kaza ka koyo kanka irin wannan at least in ka samu basic din ka san inda abin ya dosa da kanka ma zaka iya kan kiwo kanka hukuncin idan ka zo wajen mutum ma ya bara koya ma ka san cewa iya eh, san me yake ko bai san me ba hankalin arewa gaba ɗaya da mutanen mu yanzu misalin hausawa ya karkata akan wannan businesses din na wallahi ba ko ba iya forest alone ba amma ne shi ne mu daina sauri mu daina ƙin kokarin neman ilimi saboda wannan dalilin yasa da yawa ake bin mu a baya al'amura da yawa mu ba da lokaci mu yi abin da gaske sai ka ɗau abu da gaske ka yi shi da gaske sannan Allah zai baka nasara a kai kai ma so a mai da hankali a daki a koyi abu a jajirce so wasu za ga cewa ko da sun zo koyi ba sa mai da hankali ba sa mai da hankali kawai daga an fara sai ga wasu sun gudu wasu sun daina wasu da ka sallame su shikenan ba su ƙara dawowa ba saboda me yadda suke tunanin abun ba haka suke zai suka tarar da shi ba saboda social media yanar gizo-gizo social ta zo ta mai da su cewa su ganin abin suke kawai shine in zo in hau mota mai tsada in sai gida mai tsada in fito da dalas in zuba akan tebur in yi kaza in yi kaza in yi kaza shine trading no no no no ba shi bane ba in haka yake da sauki to da kowa ya samu abin da yake so ba haka yake ba ba it's simple in ka samu knowledge din da ya kamata ka mai da shi simple ba not easy so sai an mai da hankali sai an jajirce sai an mai da hankali sai an jajirce wannan jajircewa da nake ta yawan faɗa da ita ce sai an yi ta ba yau bane ba ba ne kuma na competition Kan ka zo kawai kana zuwa ka fara competition da wani ba ruwanka da kowa yadda yake abin shi kowa da yadda yake saboda wata duniya ce a dunkule guda daya da take san kowane irin yare yarenka da ka zo da shi ka yi ka zauna lafiya wanda da yake na shi ya zauna lafiya wancan ya samu biyar kai ka samu fucika duk ka zauna lafiya you are all a traders as long as kana generating kuɗi daga cikin trading din you are all a traders ba ka buƙatar kai ta bin hayaniya a wani ya sai mota kai ma you must buy mota wa ya gaya ma kowa ne ma a duniya sai ya sai mota ko kowa ne sai ya sai gida ba ma ko Allah ya kaddara da zai yi wannan ba amma still zaka kula da kanka zaka ci abinci daga cikin sana'a that's all matters can you even take care of your bills that the matters shine kawai goals ah yes are you going to be like or become a financial free or you get a financial freedom that's it so abubuwan online za ka ta gani cewa sai an tsara sai na shirya Hmm? sai na haɗa filter sai na kwafo sai na na jera ma abin da nake so shi nake so ka kalla shi zan nuna maka ba behind the scene baka san me yake faruwa ba showing balance a ah, na yi making profit kaza na yi kaza wannan yana da kuɗi kaza yana da ba motivating ɗinka zai ba kai zaka ba kanka motivation ka san menene ke motivating naka why you start wannan trading din why ɗinka me why ɗinka possibly ma ka dinga motivating kanka maybe ta hanyar family dinka ah now you are you are trading because you need to be a financial freedom you need to like you need to take care of your family of kaza kaza kaza kaza that's it kudin wani in ka ganshi shi a wallahi ba motivated dinka zai ba kwandala ba baka zai ba kwandala ba baka zai ba right and in ka gan shi yayi making billions from trading let assume it is real how zai motivated ɗinka with that ba za ka iya samun wannan kuɗin ba as long as ka yi mai what it takes for you to become wannan trader din ko wannan ko to, to, to get wannan success din kuma ko da ka yi what it takes din ba shi ne ke tabbacin cewa in yayi making dala ɗaya yau kai ma sai ka samu dala ɗaya ba and yes maybe you can make less than ko kuma ka samu over zai iya faruwa ba wani abu bane no competition and aikin da ya dace a yi abin da ya dace sai aka yi nasarar da ya kamata a ji so ana ta zuwa yanzu kowa abin so yake ana ta zuwa anyhow so ba wai kuma kawai a ta zuwa ka zo ka miƙe kafa a wata ɗaya shekara ɗaya ko a min dan watanni ka ce yanzu ka su fara ganin abin da kake so no no no sai kai aikin da ya dace ba kuma wanda zai ma wannan aikin ba kai ba kai za ka yi kanka wannan aikin babu wani malami babu wani mento ba wani wanda zai ma wannan aikin babu motivate yourself sannan kai aikin da ya dace Allah ya ba mu sa'a baki da ba da sati na gaba